كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقوى ألم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا وشغرين ببرانا تجومعا wanda ya zo daidai sha hudu ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1432 wanda ya zo a sha hudu shi mako ko sha biyar ne sha biyar ga watan bakwai da 2011 mun haɗu a wannan rana a wannan lokaci kuma a wannan masallaci domin ci gaba da ayyuka na faɗakar da kanmu akan abubuwan da ke kanmu na wannan addini namu na musulunci addinin Allah subhanahu wa ta'ala babbar rahamar da Allah ta'ala yi mana Allah ya tabbatar mana da ita ya samu mutu a kai abin da zan faɗakar da mu kafin isowar liman shine dai matsalolinmu da muka saba tattaunawa na yau da gobe a na rayuwar musulmi shine saɓani da hatsarinsa ga al'umma da kuma mahimmancin haɗin kai da kuma nasarorin da ake samu cikin haɗin kai Allah tun da ya halicci mutum kai da ganinsa kasan sai ya yi saɓani wannan saɓanin na halitta ne ba a zargin mutum a kan wannan ku kalle mu nan kowa ya sa hula sai yan kaɗan ne da ba su da hula su ma ban san dalili ba amma ka dubi hulunan mu kaso saba'in ba iri ɗaya ne dukkan mu mun sa riga in ka kula da yanayin rigar mu wato ba iri ɗaya ba ce. kowa akwai irin ɗinkin da aka masa ko akwai irin shigar da ya inda za ka duba takalman mu lokacin da za mu shigo masa kowa akwai kalar da ya je siyowa to haka nan ka duba halittar mu wasu daga cikin dogaye ne wasu daga cikin gajeru ne wasu daga cikin masu kiba ne wasu daga cikin sirara ne wasu daga cikin wato gajeru ne wasu daga cikin farare ne wasu daga cikin mu baƙaƙe ne wataƙila inda muka fito daban-daban wannan duka ba komai ba ne Allah ya gaya mana wannan alƙur'ani ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum yana daga cikin ayoyin Allah ya kirkiro sammai ya kirkiro ƙasa kuma da ya tashi yin halitta ya su daban-daban a ƙabilu ya su daban-daban a launin fata da launin yare Allah ya ce wannan ba komai ba ne aya ce sannan Allah ya ce ya in na inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane ni ne na halicce ku daga mace da namiji waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila na mai da ku dangogi daban-daban daga yankuna daban-daban daga ƙasashe daban-daban daga garuruwa daban-daban sannan na sanya ku ƙabilu daban-daban Allah ya kira kowa ƙabila bahaushe ƙabila ne berabe ƙabila ne ibo ƙabila ne waye ƙabila ne duka ƙabilu ne kowa ƙabila ne kada wani ya kallo ne ci wannan ƙabila ne kai ma ƙabila ne Allah ya ce kowa ƙabila ne shu'uban wa ƙaba'ila me ƙabila wanda baya jin yarenka ko ba launin ku ba ko ba ƙasar ku ba ko ba yankin ku ɗaya ba shine kabila kai ma kabilan wani ne shi ma wani kabilan ka ne saboda kowa kabila ne sai Allah ya ce to me yasa yayi haka me hikimar da ke kunshi Allah ya mu daban-daban sai ya ce ta'arafu dan ku fahimci juna ku gane juna ku yi mu'amala da juna ku ga ayoyi na Allah a cikin junanku sai Allah ya ce inna akramakum inda atqakum mafi girman ku a wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah to sabanin da ke faruwa tsakanin mutane kashi uku ne kamar da Qur'ani ya kasa shi kashi uku akwai sabani wanda duka mutum biyun ba daidai suka faɗa ba sabani akai da wannan da wannan amma ba wanda yake kan gaskiya ikhtilafu tabad kenan da wannan da wannan din duka abin da suka faɗa ba dai kamar sabanin Kirista da Yahudu Yahudu suna kin Annabi Isa da aka tambaye su to wa ko ni mai mota ne AE 181 KGR akwai mata da suka zo lacca a gama musu yanzu to inda ya sa motarsa ya rufe inda matan za su fita da motocinsu wanda ya san wannan motarsa ce sai ya je ya ɗauke kgr lamba ina kenan Eh? yau wato to me wannan motar sai dai ya kamata a faɗi model ɗin motar don wani ma bai san lambar motarsa ba fa amma da za a ce honda mai launi kaza wacce aka yi parking ɗinta daidai guri kaza ina ga wannan mai sanarwar shi ma kamata a karantar da shi yadda ake sanarwa to almuhim wannan saɓani na yahudu da nasara akan annabi isa ba wanda ya faɗi gaskiya kiristoci ƙauna suke wa annabi isa suna tsananin ƙaunarsa sai suka ce ɗan allah ne yahudu suna tsananin ƙinsa sai suka ce ɗan zina ne to wai mai gaskiya wannan saɓan <laughs> nasu ba wanda ya faɗi gaskiya ba ɗan zina ba ne ba ɗan allah ba ne allah ya ce ɗan waye ya faɗi ɗan waye ɗan waye ɗan maryam ɗan maryam kuma wani abu da allah ya yi maryam ce kaɗai Allah ya kama sunanta a duk mata a cikin Alƙur'ani. ba wata mace da sunanta ya fito a alqur'ani sai maryam Allah ya kama sunanta sau talatin da hudu har sura ce su sukutun suratu maryam ma ba wani wanda aka kama sunan babarsa Alƙur'ani ko sunan matarsa babu sai dai a ce zaujatuwa ne ko imra'atuwa ne amma suna karara babu sai na maryam saboda Allah ya tabbatar fa ga uwarsa sannan ya ta ce masa ibnu maryam ibnu maryam ibnu maryam har sau ashirin da biyar ya ce masa isa isa har sau ashirin da hudu ya ce masa almasihi har sau goma sha ɗaya kuma ya ce laƙad kafarar lazina ƙalu inna allaha salisu salasa laƙad kafarar lazina ƙalu inna allaha huwa almasihu ibnu maryam wa qala almasihu ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum to sai aka samu saɓani mazhaba uku mazhaban musulmi akan isa mazhabar kiristoci akan isa da mazhabar yahuda akan isa ku musulmi me matsayin isa muka ce isa dan maryam ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin sun qala da kun fayakun to me yasa ba shi da uba muka ce ai ba matsala ba ne. Allah ne ya shi haka shi Allah ba cewa me yasa bai hada kaza da kaza ya kaza ba mu ne in muka hada kaza da kaza bai zama kaza ba muka samu matsala amma shi Allah yana iya yin ka ba uwa ba uba kamar yadda ya annabi Adam ba uwa ba waye baban annabi Adam wace ce babarsa ina wansa ina ƙaninsa, ina shakikinsa ina la'abinsa ina li'umminsa ba da kowa a duniya shine baban kowa kuma amma ta hanyarsa ne aka yi ta haihuwa duk duniya kai ma yanzu babanka annabi Adam ne wani ya taba cewa na yi bincike na gano babana na karshe annabi ne muka ce abu ma da haka ne ba ni bincike kai ba wani ai barazana ce kowa ma babansa annabi ne ai kullukum min adam wa adam khuliqa min turab kuma sau biyar Allah yana kiran mu ya bani adam duka har da kai ce ya bani adam kai ma dan adam ne shi yasa ma bahaushe yake cewa wani dan adam ma'ana dan annabi adam shine ma'anan dan adam to kun ga wannan ba matsala ba ce ita kuma hawa'u ina babanta ina babata ta ba ba ta da baba ba ta da baba kuma Allah ta'ala dan ya nuna maka ma ya isa yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inafa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha aqima to irin wannan sabani ko da an same shi kenan yanzu ana da mazahaba uku akan Annabi Isa masu cewa dan Maryam ne mu kenan musulmi masu cewa dan zina ne Yahudawa masu cewa dan Allah ne Kiristoci to a cikin saɓanin nan wanne ne gaskiya dan maryam dan maryam shine tabbatacce to da haka wannan shine irin sabanin da ake samu wasu da wasu su sabani a samu wani shashi da gaskiya ko wani shashi ba gaskiya kamar rikicin kiristoci da yahudu waqalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in waqalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in to wai faɗi gaskiya duk sun yi gaskiya yahudi suka ce kiristoci ba addinin daidai suke ba su ma eh, abin nan nasara suka ce kiristoci ba addinin daidai kuke ba kuma yahuda ba addinin daidai suke ba duk sun yi gaskiya ko ba addinin daidai yake ba to da duk sun sabawa yadda Allah ya saukar da addinin to wannan shine nau'in sabani na farko nau'in sabani na biyu inda ake sabani ɗaya ya dace ɗaya bai dace ba an samu sabani ɗaya maganarsa ce daidai ɗaya maganarsa ba daidai ba ce irin wannan saɓanin yana faruwa akan masail na fiqhiyya ko na aqdiyya ko na akhlaqiyya irin dai saɓani da aka saba gani yau da gobe misali saɓanin da ya faru tsakanin manyan malamai dangane ga mutumin da yawa matarsa saki uku a kalma ɗaya wani malamin ya ce duka ukun ɗaya ne wani kuma ya ce duka ukun uku ne to kai yanzu sai ka saki matarka da kalma uku a cikin ɗaya sai ka zo sai wanda malamin ya ce kamai da ita wance ya ka mai da ita ba za ka iya amfani da wannan fatawar lokaci guda guda biyu ba Dan sun ci karo dole sai an tabbatar to a cikin biyun nan wanne ne za ka yi aiki da shi mai da ita za ka yi ko ba za ka mai da ita ba wannan saɓani ne na tabat dole a ɗauki guda ɗaya kuma a kawo hujjojin da yasa aka ɗauki wannan guda ɗaya sannan saɓanin da ake samu ya zama kuma dukkan masu saɓanin sun dace dole duka biyun daidai suka yi shine kamar saɓanin ikama kiran sallah azkaru saba da masa kiran sallah manzo Allah ya koyar da nau'i uku ya koyar da ikama nau'i uku idan ka ji wani yayi wani nau'in kiran sallah sai ka ji wasu kalmomi sababbi da baka taba ji ba wannan ikhtilaf ne na tanawu nau'i ne ya bambanta ko kuma a ce zikirin da ake a cikin tasbihin da ake a cikin ruku'u wani in ruku'u sai ka ji yana subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wani in ruku'u ka ji yana ta subuhun quddusun rabbul mala'ika tuwarro ruh wani in ruku'u yana ta subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamati wani in ruku'u yana cewa subhanaka allahumma bihamdika allahumma ghafirli wannan duka annabi yayi kaga ba matsala wani yayi sujada ce subhana rabbiyal a'la wani ya sujada ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wani ya sujada ce allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu sunul khaliqina duka wannan ya zo a hadisi duk wanda ka dauka kai ba ba matsala sabanin na shari'a ce ta kawo shi daban-daban duk wanda ka dauka kai amfani da shi babu matsala kun ga wannan kamar misali mutumin da zai shafi'i da wutiri wani zai haɗe shafi'i da wuturin ya raka ukun gaba ɗaya sai ya zo ƙarshe ya zauna ya sallama wani kuma zai biyu ya sallama ya ɗaya ya sallama shi ma ya zo a hadisi in kai wannan yayi in kai wannan yayi shi wannan shine sabanin da ake ga me yin wannan da me yin wannan kalar duk sun yi daidai kamar da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gama yakin ahzab sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai kada ku yi sallah sai a jikin katangan banu quraiza kakku yi la'asar sai a jikin katangan banu ƙuraiza iya abin da ya ce kenan suna ta tafiya tsakanin da nisa sai la'asar ta bai isa gurin ba sai wasu suka ce kai annabi fa ya caye mai sauri la'asar ta mana gurin wani ce a'a caye sai mun je can za mu la'asar ko rana ta faɗi mu sai mun je can sai wasu suka tsaya suka yi la'asar a hanya wasu kuma sai da suka je gindin katangar rana ma ta faɗi sannan suka yi la'asar din to da annabi ya zo aka gaya masa sai ya ce duk kun dace ku bin? da kai da kuka yi sallah anan da shi da ce da ya je katangar duk yayi daidai wasu habbai sun yi tafiya su biyu sai suka rasa ruwa in mutum ya rasa ruwa me ya kamata yi ya yi taimama ya yi sallah sun yi taimama sun yi sallah sai kuma suka samu ruwa lokaci bai fita ba sai ɗaya ce to tun da lokaci bai fita ba an samu ruwa to ni zan sake sallan nan ɗaya ce a ni na riga na yi sallah ta ba zan sake ba ɗaya ya sake ɗaya bai sake ba da suka zo suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kalli wanda ya sake yace masa lakal ajru marratayn ya kalli wanda bai sake ba yace asabta sunna kai ka dace da sunna kai kuma ka samu ladaninki ki biyu saɓani suka yi amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna duk kowanne yayi daidai to irin wannan shi ake kira ikhtilafu tanawwu nau'i nau'i ne to shi asalin sabani bai da kyau asalinsa bai da kyau asalinsa bai da kyau amma kuma Allah ya riga ya kaddara shi kaunansa ya faru shi sa Allah ta'ala ce walau sha'a rabbuka laj'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk da Allah ya ga dama sai mai da mutane bai daya ba sabani ba rigima ba komai sai dai Allah ya kaddara haka sai ya faru tunda haka sai ya faru duk yadda za ka yi ka taƙaita shi ka karanta shi kada ka faɗaɗa shi kaka shiga cikin rikicin da zai dara al'umma ko ya wargaza al'umma ko ya kawo saɓani da rikici da rashin fahimta tsakanin al'umma to ka taƙaita shi in muka kula akwai wasu gaggagaggan saɓani da suka faru guda goma lokacin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam amma nan da nan da yake sahabbai suna nan suka shawo kansa saɓani na farko a cikin goman shine shin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati ko bai ba domin da aka leƙa ɗaki annabi sallallahu alaihi wasallama suka ga fuskar sa tana haske tana walwali kamar wata daren goma sha biyar sannan ga tashin kamshi yana tashi a jikinsa amma baya motsi sai aka ce ya rasu umar ya ce san bai rasu ba munajati suke da Allah an jima zai tashi duk wanda ya ce ya rasu sai na fulla kansa sai aka zauna aka tsira ido aka rasa wanda zai baya wasu na ya rasu suna bai rasu ba sai aka tafi aka kira sayyidina abubakar shi kuma yana can gonarsa a sunhi yayi wani dan lambu a bayan gari yakan je can ya huta yana ruguwa da gudu kawai sai ya wuce su gaba ɗaya masu saɓanin sai ya je kan annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe fuskarsa ya tsotsi kumatunsa ya sumbaci tsakanin idan sai ya ce dubta hayyan wa mayyita sai ya hau mumbari ya ce ayuhan nas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad wa man kana ya abdullah fa inna allaha hayyun la mutu. Wama ma muhammadin illa rasulun qad min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra shai'a. shay'a wa sayajzi allahu shaki innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun wallahi sahabbai suka ce kamar bamu taba jin an saukar da waɗannan ayoyi ba sai muka ji kamar yanzu suke sauka saboda in musifa ta zo wata rana sai ta fitan ma da hankalinka ka rasa ina kake sai wani ya zo ya faɗakar da kai sai ka dawo cikin tunaninka shikenan aka yadda da wannan to na biyu wa zai zama khalifa a bayansa sai ansar suka tafi suka yi mitin suna nema su zaɓi ubadatu bin samit ubadatu bin sami ya dace da khalifanci don mutum ne da ya fito daga makarantar annabi ta ko makarantar annabi abu uku ake samu ana samun tarbiyya ana samun ilimi ana samun wayewa dan ba wanda ya zo gaban annabi ya zama bakware babu ko daya babu wanda ya karatu a makaranta annabi bai fito da shaida mai kyau ba babu wanda annabi ya karantar da shi bai samu tarbiyya ba in ko annabi zai karantar da mutum bai samu ilimin ba bai samu tarbiyya ba bai samu wayewa ba to wace makaranta aka kai shi a duniya ya samu waɗannan saboda aka duk wanda aka nada cikin sahabbai zai iya shugabanci to amma wa za a nada din tunda ɗaya ake bukata da sahabbai suka ji labari ana mitin sayyidina abubakar da sayyidina umar da abu ubaida bin jarra waɗannan ukun suna cikin wanda aka ba certificate din aljanna tun suna da rai abdurrahman bin auf sai suka ziyarci gurin me yake faruwa suka ce ai ana son a zaɓi shugaba ne to ku san shugaba a cikin muhajirun za a ɗauko shi ba cikin ƙureshi za a ɗauko shi ba cikin kaza tattaunawa da aka yi gaba ɗaya ingantacciya bata wuce minti goma sha biyar ba amma suka suka dinga kuzuzuta ta suka yi littafi mujalladi bakwai aka ta karawa aka ta kara ƙarya aka ce ma fasta aka buga campaign aka yi amma yi naushe naushe an yi bige bige dan dai a samu ci gaba da irin wannan zaben namu na bige bige da kashe kashe da dauke dauke minti 15 kai jama'a sayyidina Abubakar Umar ya ce waye a cikin ku zai ce ya gabaci Abubakar aka ce babu yace wa annabi ya nada ya ba mu sallah waye suke tare da annaba cikin kogo kamfen din da yake nan da kalmomi biyar wa suka ce a babu kamar sai ce to shine shugaba ba ni hannunka in maka baya sai ka umar ya masa baya abu ubaida waye shi kenan sai aka an gama aka an gama da sabanin a dan kankanin lokaci na uku to shi annab sallallahu alaihi wasallama za a masa wanka ko ba za a masa wanka ba in za a masa wankan wa zai yi matansa suna so su wanke mijinsu yan uwansa suna so danginsa su wanke dan uwansu wa zai wanke shi zaka ka ƙarshe aka rinjayar da 'yan uwan su wanke shi da haka wanda suka masa wanka abbas abbas ya suke da annabi sallallahu alaihi wasallama amminsa ne kanin baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne dan an tambaye abbas da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye babba yace shine babba amma an haife ni kafin sa da shekara biyu kun ji ladabi haka ake so ka iya ladabin magana da manya ka girmi malamin ka a shekaru sai ka ce eh lalle malam ne babba amma an haife ni kafin sa da shekara ishirin ladabi kenan ice ni aka fara haihuwa da shekara biyu amma shi ne babba saboda abbas da ali bin abi talib da, da shukuran wani bawa ne manzo Allah ya sai shi tashi shine yake zuba ruwa sannan aka sa usamatu bin zaid sannan aka sa ƴaƴan abbas guda biyu da fadalu da kuma qusmu su suke zuba ruwa sayyidina ali na wankewa abbas ya jingina shi a jikinsa sannan waɗancan da shi shukuran da kuma usama suna zuba ruwa su waɗannan suna juyawa su shida su bakwai suka haɗu suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka to a wajen wankan sai kuma aka yi sabanin za a cire ma kayansa ko a yi masa wanka da kayansa nan ma aka ce a'a shi ba za a tuɓe shi yadda ake tuɓe mu ba a yi masa wanka da rigarsa a jikinsa a dinga zuba ruwan a kai ana gugurzawa ka san mu ka'ida yadda yake a musulunci in mutum ya mutu za a samo kamar wani abu mai dan tudu haka kamar gadon kara ko katifa ko waye sai a dora shi a kai sai a samu babban mayafi a rufe shi sai a kwance mazagin wandonsa a zare wandon a cire rigar in ba za ta ciru ba ma kamar akwai rauni a yanke ta da almakashi a cire rigar ya zama wannan mayafin ne ya rufe shi sai a kawo wanda zai wanka wanda an fi son cikin danginsa saboda wankan mutum masu ne mai yiwa yana da wata larurar da sai ka zo wanka za ka gani in ba ka da sirri sai ka je ka faɗa a wani guri to sannan wanda zai wankan ya sa safa hannu sai fara masa tsarki ya wanke ma gabansa sannan kuma ya masa alwala sai wanke ɓangarensa na dama ya wanke ɓangarensa na hagu a kama shi a juya shi a wanke bayansa ko a tada shi zaune amma ɗauko a ɗora shi a kai a matse cikinsa don akwai kashi ya fita dan wani an zo ana tafiya da shi za kai shi makabarta idan cikinsa ya saki akwai bayan gida sai ya dinga zubowa sai gaggawa tana wari to sai an dora shi akan fo kuma an tashi sama ake yowa da cikin ba ƙasa ba sai ka dinga danno shi sama kana danno shi sama sai kashin ya dinga sauka ƙasa kuma yana fita in ko ƙasa kake dannawa sai kashin ya yo sama ya dinga fita ta baki to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba za a masa wannan ba shi a zuba ruwan akai a wanke shi to nan aka gama da wannan saɓani sannan wani irin likafani za a masa saboda likafani kashi biyu ake yanka shi akwai wanda ake yanka guda uku kawai a naɗe mutum a ciki ba riga ba wando ba babu rawani ba hula kawai kashi uku za a yanka manyan lafafa guda uku sai a naɗe shi kawai a ciki a ɗaura nan a ɗaura nan sannan akwai wanda ake guda biyar shine wanda za a wa mutum rigar da za a sa sannan a yi masa rawanin da za a ɗaura a yi masa gyautan da za a ɗaura masa sannan kuma a guda biyu da za a ninke shi a ƙasa kaga guda biyar kenan to sai sahabbai suka ce kawai a nan naɗe shi kaga an gama da wannan sannan wani irin kabari za a masa shi ma kabarin kashi biyu ake yi akwai shakku akwai lahadu shakku shi ne irin wanda muke a nan a yi babba mai faɗi a kuma yi ƙarami a tsakiyarsa sai a saka mutum a tsakiyar a sa azara ko a sa tukunya a rufe shi kuma lahadu zurfi ake yin sa gwargwadon tsawon mutum sai a rarake bangaren dama tunda dama ana so kafa ka ta zama 'yan arewa kanka ya zama dan kudu ka ta zama 'yan gabas bayan ka ya zama dan yamma ka ka haɗa gabar da yamma kudu da arewa ka ba arewa ce duk gawa an fi so kafa ta tafi arewa kansa ya tafi kudu fuskarsa ta kalli gabas to sai a kankare bangaren bangaren garu mai kallon alƙibla sai a saka mutum sai a samu tubali sai a kakkare wannan mafi yawa ana yin sa a ƙasashe masu sahara saboda da daddare kuraye sukan zo makabarta su kwakwale gawa su cinye to idan an masa a cikin bangon gabas aka masa ko sun kwakwale za su tarar da ƙasa ba za su tarar da gawa ba sai su haƙura to sai aka ce to a tura masu haƙan su zo wanda ya fara zuwa sai a wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan hakan sai aka samu mai yin lahadu shi yazo sai aka yi masa lahadu to sannan a ina za a binne shi kafin wannan wasu ka ce a kai shi baitul maqdis can a can akwai kabarin annaba a binne shi can cikin yan uwansa annaba annabi ibrahim ma a can aka binne shi duk da yanzu ba ka da tabbas cewa nan gurin ne kabarin wani amma dai an tabbata annaba suna nan kwance a gurin amma ba za ka iya ware na annabi da wanda ba na annabi ba wannan ku hikima ce ta Allah dan ka aje ana yin wani abu a gurin wasu kuma suka ce a mai da shi maka wasu suka ce a shigar da shi baki'a sai sai na bakar ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane annabi ana binne shi ne a inda Allah ya dauki ransa to ina Allah ya dauki ransa a cikin ɗakin na Aisha saboda aka sai aka kwakwala cikin ɗakin anan aka yi kabarin aka saka shi a ciki to sannan ya za a masa sallah zuwa za a yi liman ya shiga gaba ya kabbara a bishi a baya ko ko kowa ya shigo ya tasa sallar daban sai aka ce kowa ya shigo ya sallarsa shi kadai ya fita so da shi yasa wannan ne yasa sirrin da yasa sai da aka yi awa 24 ana masa sallah sai da aka kwana domin daki ne wanda ba zai ci mutum hudu ba ga dubunnan musulmi kowa yana so shiga ya sallah kaga zai dau lokaci shi yasa litinin kamar karfe goma sha biyu na rana Allah ya masa cikawa amma ba a yi masa jana'iza ba sai ranar talata kamar sha biyu wajen awa 24 kenan saboda adadin masu shiga suna sallah tunda an ce ba za a yi jam'i ba dole ne kowa a bashi dama ya shiga ya tasa shi kadai wani ya doguwa wani ya gajeriya kun san kabbara da ake ta idan mutum ya rasu ana kabbara guda hudu shine mashhuriya akwai masu yin tarama akwai masu yin goma sha ɗaya suna ta addu'a amma dai hudun shi ya shahara kabbara farko ka karanta fatiha da sura kabbara ta biyu ka wa annabi salati kabbara ta uku ka nema wa shi mamacin gafara kabbara ta hudu ka nema wa ragowar musulmi da suka riga shi mutuwa da wanda za su mutu bayan sa gafara shikenan sai yi sallama to aka ce kowa ya shigo ya masa sallarsa ba sai an yi jam'i ba kaga an kauda wannan sabanin to sannan wasu sun yi ridda sun fita addinin musulunci sai na bakar ya zama khalifa sai nemi shawarar sahabbai ya za a yi da waɗancan da suka yi ridda wanda suka yi riddan nan kuma sun kasu kashi kusan bakwai wani kawai sai ya ce shi ma ya zama annabi ya ɗauka annabin zaɓe ake a jefa mutum ƙuri'a zama annabi sunansa al-aswad al-ansi yace shi annabi ne wani ma ya fita yace shi annabi ne sunansa dulaihatul asadi ce shi ma zama annabi wani ma ya fito yace shi annabi ne shi kuma sunansa musailamatul kazzab wata ma ta fito tace ita annabiya ce sunanta saja tace ita ma da dan kwalinta duk da haka annabiya ce ita gani take annabta ta zama abin arha wani ya fito ya ce shi zai musulunci amma ba zai ba da zakka ba sai aka samu kashi-kashi na matsaloli sai dina abubakar ya ce to a damara tunda an yi ittifaki waɗancan a yaƙe su inda aka samu saɓani wanda suka hana zakka za a yaƙe su sai dina umar ya ce ya sun yi kalmar shahada suna sallah suna azumi suna haji akan abu ɗaya za a yaƙe su ya ce wallahi zan yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka domin Allah ya haɗa sallah da zakka bayan binciken da muka yi a gurare ashirin da 23 a cikin alkur'ani aqimu salata wa atu zakka wa yuqimuna salata wa yutuna zakka fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din wa yuqimuna salata wa yutuna zakka wa zalika dinul qayyima Allah yana ta goya sallah da zakka saboda ita sallah haƙƙin Allah ne zunzurutu ita kuma zakka haƙƙin Allah ne zunzurutu amma bayi za a ba kenan Allah yana so a samu balance shi a bashi haƙƙinsa ma bayinsa ma a ba su haƙƙinsu yace to wallahi koda suna bayar da ɗan raƙumi suke ba annabi suka hana ni sai na yaƙe su daga baya sahabbai suka haɗu akan lalle a yaƙe su wannan saɓanin ya kau sannan sai jam'ul qur'an qur'ani ya sauka a tsawon shekara ashirin da uku kuma aya dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida ne yanzu a cikin alƙur'ani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta sahabbai har da cewa suke da ka to sai aka zo aka ce a rubuta shi a tattaro inda yake a rubuce a haɗe shi guri guda a yi masa bango saboda an fita yaƙi da matar kaza mutum saba'in ne hafizan alkur'ani suka yi shahada sai suke cewa in muka bar ƙur'ani cewa sai hadda sai hadda ranar da mahaddatan suka kare kuma ai ba za a samu alƙur'anin ba saboda akwai buƙatar ya zama akwai shi a karance akwai shi a rubuce idan hadda ka ta yi sanyi sai ka duba rubutaccen idan an rubuta kuma sai masu hadda su duba su tabbatar ya yi daidai da hadda ya yi daidai da rubutu sai aka ce to a yi kwamitin da zai wannan aikin aka kira wani matashi ɗan shekara 22 aka ce shi ne zai zama chairman na wannan kwamiti wanda ya fi kowane kwamiti mahimmanci a duniya aka ɗauko ɗan shekara 22 zaidu bin sabit zaidu bin sabit wato wata irin kwakwalwa Allah ya bashi tun yana ƙaramin shekara tara da wani abu duk ayoyin da suka sauka a zamanin ya haddace su sai babasa ta kamo hannunsa ta zo ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dana Allah ya bashi wata irin kwakwalwa ina ga in ya zauna kusa da kai ya rasulullah zai zai yi amfani a musulunci manzo Allah ya ta tambaye shi ayoyin Qur'ani ya dinga zubo ruwan ayoyi sai ce to dama ina neman irin ku Yahudawa suna rubuto min ai wasiƙa da yaran su ba mu iya yaran su ba ka je ka iya yaran rubutu da karatu yace to ya rasulullah ije ya rijista ya shiga makaranta yahuda a kwana goma sha bakwai ya ce ya gama karatu a masa jaraba zai iya rubuta zai iya karanta in ka rubuto zai karanta in ya rubuta za a karanta dama shi ne ka ilimin ai ka gana wani ka karanta daidai kai ka rubuta a karanta daidai ma'ana ka iya karatu ka iya rubutu a kwana sha bakwai su haka da ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa shi sakatare general na marubuta kutabul wahayi sakatarorin annabi sallallahu alaihi shine al-amin al-am to shine aka dauko aka sashi chairman na wannan to za kira sallah to bismillah wacce na maka qaima atti muhammadan wasila wal fadila wa asma qaman muhammadan allazi wa ati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم الله يمسى بقاتمنا الخيري ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya ji an kira sallah to ya faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa wajen hayya ala sala sai ka tunda ka riga ka zo sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala la haula wala quwwata illa billah in ya gama to sai kai abu biyu salatin annabi da kuma roƙon wasila da fadila manzo Allah ce wanda di yake wannan kaga ka samu damar yi kullun sau biyar to Allah zai sa shi cikin ceton manzon Allah ranar alkiyama daga ce Allahumma rabba hazihi da'wati tamma was salati ati muhammadan Wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atahu wasu kan ƙara kalmomi guda biyu amma akwai sabanin malamai kan ingancin ƙara waɗannan kalmomin guda biyu su ne wajen Allahumma rabba hazihi da'awati tamma was salati ati muhammadan Wasila wal fadila wasu kan ƙara wa darajatar rafi'a ta ai muqamu mahmud din shine darajatul rafi'a din domin kujera ce Allah ya ce mutum ɗaya zai ba asa an ya ba asaka rabbuka makaman mahmuda kujera ce ɗaya tak kuma mutum ɗaya tak zai hau kuma manzo Allah yana da tabbas shi zai hau amma sai ce ka roƙa masa Allah ya bashi dan kai ma ka samu shiga cikin alherin kujerar kujera ce kwaya ɗaya kuma da in ya hau kujerar ita kujerar alfarma ce za a ba shi mutum dubu saba'in a cin al'ummarsa za su shiga aljanna ya nemi a ƙara masa Allah ya ce to duk dubu saba'in na mai da shi sau dubu saba'in da aka lissafa sai zan biliyan hudu da miliyan tara wannan za su shiga aljanna ba bincike ba lissafi kawai za su zo a ce ku wuce aljanna biliyan hudu da miliyan ɗari tara da miliyan tara to kuma a kujerar nan mutum ɗaya ne har yanzu aka gano ya hau kujerar ragowa duk tana nan ba kowa a kai ne ukashatu bin mihsan ukashatu da ya ji an faɗa ka sai ya ce ya a ai mun alfarma a ban kujera ɗaya annabi ya ce an baka sai wani ya ce ni ma ya ce ukasha ya riga ka dalilin da ya sa annabi ya ce ukasha ya riga ka dan sahabbai suna da kujeru da yawa in suka hada da wannan mu wacce mu hau sun ga annabi sun yi sallah da annabi sun yi jihadi da annabi Allah ya saukar da aya ce radiyallahu anhu radu'an kuma suna so su ɗebe ragon kujerun namu Ya sa annabi ya ce sabaka ka hau ukasha ukasha ya riga ya ɗau ɗaya don haka ba sai an ci gaba don da ya ba wannan ma kowa a gurin sai ya karba kuma ya je kama ta sai kawo dan sai ka jikan sai ka roƙa babansa kaga shi shikenan kujerun sai su kare a can mu kuma da zamu zo da dan abubuwan mu kaga ba mu da abin nan to haka in Allah ya sa kana cikin taron alkiyama aka ce wane wane kace gana kace tashi kai ma ka wuce wane wane ce ni a ce ba kai ba na bayan ka zo ka wuce kaga abinci alhamdulillah rabbil alamin to shi yasa ake wannan addu'an sai kuma ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan mutum yana da bukata yana cikin gurare da muka lissafa guda 37 inda in kai addu'a ba a mai da ita daga ci akwai tsakanin iqama da kiran sallah to Allah ya samu dace to muna magana akan kwamitin da aka yi na karkashin jagorancin Zaid bin Thabit na hada alqur'ani wannan kwamiti an ba su tsarin yadda za su fito wa abin shine akwai mahaddata akwai marubuta da haddacewa da ka da rubutawa wanne ne ya fi ƙarfi wajen riƙe abu ba zai ɓata ba akwai malaman da suke ga hadda ta fi akwai waɗanda suke ga rubutu ya fi. masu hadda sun ba da hujjoji suna cewa al'ilmu saidun a masu rubutu kai sun ba da hujjoji suka ce al'ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqa wa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khala'iq taliqa suka ce duk abin da ka ji rubuta domin rubutawan zai sa duk sanda kake bukata abin dama kana da shi a rubuce ko da kwakwalwarka ta manta abin sai ka yi amfani da rubutaccen ka tuno da wanda ka manta da haka suka ce rubutu ya fi to a cikin sahabbai akwai wanda ba sa iya haddace qur'ani sai dai su rubuta aya na sauka suna kwafa kashi na ɗaya kenan akwai kuma kashin mahaddata da suke ga hadda ta fi rubutu saboda rubutu zai gamu da matsaloli guda hudu suka ce alaika bil hibzi duna jam'i fi kutubin fa inna lil kutubi afatin tufarriquha al ma'u yugriquha wal lissu yasriquha wan naru tahriquha wal fa'ru tahriquha suka ce duk abin da ka ji na fa'ida haddace shi da ka in ka rubuta to rubutu yana gamuwa da matsaloli hudu ruwa zai iya wanke shi wuta za ta iya kone shi barawo zai iya sace shi bera zai iya yaga shi wannan matsaloli ne kuma an taɓa yin haka wani babban malami ya tafi karatu ya je shekara kusan ishirin yana karatu ashe shi baya haddacewa nufinsa duk abin da ya rubuta in ya dawo gida a tsanake sai ya zo ya hadda sai ya ratso ta sahara da tudun littattafai a akan raƙuma yau ba sai guguwa ta taso ba ta tsinke abin da ya ɗaure ta kwashe dukkan takardun gaba ɗaya da fatun da ya rubutu suka shige daji ya koma gida aka ce ina karatu ya ce yadda na ji haka na dawo ba ya hadda cewa ka ya shiga matsala karatun ya tafi to da aka da aka tashi kwamiti sai ya ce to dukkan wanda mutum biyu mahaddata da mutum biyu marubuta za a haɗa su a kwamiti ɗaya a ba su ɓangare guda ku je ku kuna faɗa su suna rubuce a dinga jin abin da yake haddacen da wanda yake rubucen suna tafiya daidai suna kamar rubuta sun kawo rubutacce mahaddata sun kawo haddatacce sai aka tsara shi aka kuma ba wani kwamitin ya sake bin wannan abin aka sake ba wani kwamitin sai da aka yi kwamitoci karkashin wannan kwamitin sub kwamiti da suka yi ta bin abin sai da aka tabbatar haddataccen da rubutaccen sun zo daidai in ma an samu saɓani wajen taguje da takuri sai a koma wajen na usman a ce to nan me za a rubuta ya ce a yi amfani da lugatu quraish kamar yanzu da muke cewa a hausa muna da hausa kashi kashi har guda bakwai muna da hausa wanda suka koyi hausa kashi bakwai da aka hausa kashi goma sha hudu ce to sunan wani abu guda ɗaya sai ka ga yana da yawa abu ɗaya ne amma yana da suna na je sokoto ne wa'azi na ce kamar yadda baban mage abu huraira so ne ce wai bai san mage ba sai an ce Musa ko a ce kuliya kaga da hausa ne da Musa da kuliya da mage da abu guda kake faɗa amma a cikin yaren ne aka samu bambancin lugar yadda za a faɗe su sannan wani abin yakan shigo cikin yare daga waje sai ya zama an yarantar da shi da wannan yaren kamar yanzu misali a hausa muna gane duk abin da ke da al a farkonsa to daga larabci ne ya shigo hausa aka mai da shi hausa na ɗaya almajiri mun gano daga almuhajir ne wanda ya hijira ya zo neman ilimi ko zo wani abu sai a kira shi almajir almuhajir muna gane allahu allo daga allahu ne muna gane alƙalami alƙalami daga alƙalam ne muna gane aljihu daga aljuf ne muna gane almakashi daga almakas ne muna gane albasa daga albasalu ne muna gane wato a abin nan alkaki akwai wani abu da muke ci a Kano ana kiransa alkaki to daga alka a ka'u ne dama laraba suna da shi <laughs> to ana samun wannan da haka duk sai da aka yi amfani da lugar don kada a samu saɓani domin in kana da littafi asalin littafin naka yana da saɓani to dole kai ma ka samu saɓani to shi yasa aka yi wannan kuma aka ce a rubuta shi da lugar da ya sauka wani fasto ya taɓa zuwa kano za su yi muƙabala da wani malami sai ya ce to abinda nake gaya ma tambayar da zama ta farko shi wannan bible da ka zo da shi da wani yare aka saukar da shi yaren da aka saukar da shi shi bai ma sani ba na fassara yake kaga tun daga nan matsala ta faru tun da ainihin original coffee din ya bata wanda aka saukar da yaren da aka saukar da shi babu shi dole a samu matsala domin a fassara ana iya shigar da son zuciya to sai zama duk wanda ake amfani da shi a duniya fassararre ne shi ko kaga qur'ani security da ya samu ainihin irin yaren da irin lugar da irin komai da aka saukar da shi haka yake haka muke karanta shi in ka zo fassara kuma ya kai fassara an da aka karɓi fassara ka in ba da ba ba fassarar ka tunda asalin qur'anin yana nan to wannan shine aikin da sahabbai suka yi anan da haka wannan sabani shi ma nan take ya kau kun ga wannan duk nau'i ne na sabani da ke fa aka zo aka ce to ba mu da kalanda ruma suna da kalanda kowace al'umma tana da kalanda amma musulmi ba su da kalanda in za a rubuta wasiƙa ba a san watan da za a sa ba sai sai dina umar ya kira habba ya ce to ba mu da kalanda fa kun ga ba zai yiwu ba na rubuta wani gwamna na ce yayi kaza watan sha'aban sai aiko wani sha'aban din wanda ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo kuma sha'aban uku ne idan wasiƙa ta makara kenan lokacin ya wuce in kuma na gaba ake nufi lokaci bai zo ba in kuma wannan ake ciki to kuma an yi nisa a cikin wata sai kira sahabbai ce ku zo mu shawara mu ma mu kafa kalanda da za mu dinga amfani da ita sai aka ce to ya ake kafa kalanda sahabbai suka ba da shawara cewa ana ɗaukan wani muhimmin abu da ya faru a tarihi sai a fara lissafi daga kansa sai aka ce to muna da muhimman abubuwa biyar da suka faru a tarihi akan wanne za mu gina kalanda na farko haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal ranar litinin aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar sha biyu ga watan rabi'u awwal ranar litinin Allah ya karɓi ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar haihuwarsa ranar wafatinsa da haka shekararsa uku cif wasu na cewa da kwana goma sha ɗaya a duniya to daga nan za a fara cewa yau muna hijira daga haihuwa annabi zuwa yau shekara kaza wasu ka ce a muka haka mun yi koyi da kiristoci su ma da ranar haihuwa suke amfani ta kace ce to shikenan a zo ranar da aka fara masa wahayi shi ma ranar litinin ne 21 ga watan ramadan shekara ta 40 daga haihuwarsa su suka ce a kan sa haihuwa shi ma za mu amfani da koyi da kalanda ta wasu su suka ce to shikenan mu ɗau hijira daga maka zuwa madina ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ranar alhamis ya fito ya kwana uku a cikin kogo alhamis juma'a asabar lahadi litinin da sassafe annabi sallallahu alaihi ya fita ya tafi madina ya sati guda yana tafiya suka ce to a dauko daga wannan wannan shine ra'ayin sayyidina umar da ra'ayin sayyidina ali wasu suka ce a ɗauko daga wafatinsa Karshe bayan tattaunawa ta ilimi da bincike da hujjoji sayyidina umar ya ce abin da yasa nace ku ɗauki hijirarsa saboda hijirar nan ita ta zama bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya kuma hijirar nan darasinta shine duk inda annabi zai tafiya mai nisa a maka Allah ne yake turo baraka a tafi da shi amma hijira sai aka ce tafi da kansa kenan darasi ake bamu tafiya kilomita 400 amma ba a kawo masa abin hawa ba aka ce shi ya tafi sai annabi ya tsari ya tsara kwamitin da za su shirya tafiyar ƙarƙashin jagorancin sai dina abubakar shi zai ba da kuɗi shi zai kawo abin hawa shi zai kawo abinci kwamitin labarai ƙarƙashin jagorancin abdullahi kwamitin masu kare cewa kada a san manzon Allah ya fita dina ali so da haka waɗanda suka ba da gudunmawa wajen hijira ɓangare biyar ne farko dina abubakar shi ya ba da kuɗinsa. amir bin fuhaira amir bin fuhaira shi yake musu hidima abdullahi bin urakitun laisi shi yake nuna musu hanya abdullahi bin abubakar shi yake ɗauko musu labarai asma'u binta abubakar ita ce take dafa musu abinci ga kuma sayyidina ali shine wanda zai ja hankali kada a gane manzon Allah ya fita shi ne yace shi ya sadaukar da kansa ya hau gadon annabi ya kwanta har sai tukunna hankali ya dawo kan mutane yana gida har ya nisa ba a sani ba kace to aka zai iya bayuwa a kashe ka dauka annabi ne yace to ai annabin ya sha an kashe ni wani abu kamar da sai na abubakar shi kuma ana tafiya sai ya zo gaban annabi sai ya zo bayansa sai ya zo nan sai ya zo nan manzo Allah ce a kake ta kewaya ne yace to ai ni kadai ne mai gadin ka in na zo gaban ka sai in ta tunani ka a zo ta baya in na zo baya sai in ta tunanin ka a zo ta hagu ka a zo ta kaza saboda ni wanda ya kashe na abubakar kawai ya kashe dan abi kuhafa kai ko duk abin da ya taba ka ya shafi duk musulmin duniya shi yasa nake ta kare ka to sai sahabbai suka gamsu da dalilan da aka bayar kan cewa a zaɓi hijira ta zama daga kanta za a kafe kalanda to yaushe annabi ya hijira ya yi hijira ne a cikin watan rabiul awwal kuma watan rabiul awwal a wajen laraba ba shine watan farko ba don an fara daga rabiul awwal an ba wata biyu ko uku a baya to sai aka ce to a mayar da shi baya a koma daga almuharram lissafin ya fara daga almuharram saboda aikin haji a cikin rukunan musulunci biyar shine na ƙarshe shi kuma ana yin sa a cikin zulhijja kaga kenan almuharram zai zama shine kamar sabuwar shekara an gama aikin haji ya zama aikin haji shine karshen shekara sai kuma a fara lissafi zuwa wata shekara sai a fara daga almuharram to sai suka yadda aka kafe kalanda a almuharram ya zama daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata kuma ai amfani da almuharram ya zama na daya maimakon rabiul awwal kun ga nan da nan sai wannan sabanin ya kau sai wata mata kuma ta zo kaka ce ta ce ita ɗanta ya rasu kuma ba a bata gado ba aka ce to an duba ƙur'ani ba ki da gado sai wani sahabi ya ce ni a gabana wata kaka ta zo annabi ya ɗau gado ya bata sai ce kai da waye a gurin sai nuna wani ya ce wannan yana nan sai ce kana nan aka yi ce ya ce to a ɗauka a bata sai aka zo da matsala mace ta mutu ta bar mijinta ta bar babarta ta bar kuma ‘yar uwarta uwa ɗaya uba ɗaya da aka zo sai aka ga mijinta yana buƙatar rabi yar uwarta tana buƙatar rabi mijinta wannan kuma uwarta bata samu ba nan da nan sai aka kirawo sahabbai ku zo wani abu ya faru kuma shi ma sai an san yadda za a yi Allah ya ce a ba mijinta rabi tunda ba ta da ƴaƴa a ba shaƙiƙiyar ta rabi to kuma an ba su rabi rabi uwa bata samu ba kuma uwa tana da nata kuma sulusi ya za a yi shine sahabbai suka ce to dole sai tunda ilimin lissafi ne sai an yi wani ƙari shi ake kira sulusu ma baƙiya so da asalin dukiya za a kasa ta hudu ne wannan tana da biyu wannan tana da biyu to maimakon haka sai a mai da ita shida in an mai da ita shida to uwa tana da biyu miji yana da biyu ita ma na e uwa tana da biyu ƙarshe uwa za ta ga to nawa aka bani ne in aka kalli shida an ba ta ɗaya bisa uku ne shi ko miji zai ga to nawa aka bani ne in ya kalli asalin dukiya ai hudu ne zai ga an bashi biyu ita ma uwan ta kalli asalin dukiya za ta ga ai biyu aka bata shikenan sai a wara matsala ko a ce to shikenan a ƙara ɗaya duk dai aka yi ta wani abu da ake kiransa aulu saboda a warware matsala kun ga sahabbai suna tare saɓani na zuwa kuma suna warware shi amma mu yanzu da an yi saɓani sai wannan ya gabas wannan ya yamma wannan ya kudu wannan ya arewa saboda komai kankantan abu sai a sa son zuciya a cikinsa saita ta kuma wannan al'umma karfin ta yana cikin haɗin kanta in kuka kula duk addinin mu haɗin kai ne gaba ɗayansa na farko an ce abotawa Allah ɗaya in suka zama biyu za a samu saɓani da aka ce ɗaya ne to aka ce abu manzo ɗaya da biyu ne sai ka ce ai nama annabin ba haka yake ba to ɗaya ne a kara makalla abin da yake mu haka yake ma sai aka kaga an samu annabi ɗaya sannan aka samu littafi ɗaya daga kashe mu namu qur'anin ba haka yake ba to qur'anin ɗaya ne sannan ka samu alƙibla ɗaya duk inda kake a duniya ba ka gane haka sai ka zo kusa da ka'aba sai ka ga kana kallon liman yana kallon ka saboda an zo gurin da liman ga kan liman anan kai ma mu kuna ido hudu da liman in ba anan ba ina ake hudu ido hudu da liman in ba a ka'aba ba kana ta can kana sallah yana ta nan yana sallah saboda ta aka ku kalli ka'aba kai da limamin ta nan ne ka gane ashe cewa duk duniya ashe rawun muka wasu ka'aba ita muke ta kallo ko ta ina a duniya kun ga wannan alƙibla ɗayan nan muhimmin al'amari sannan hajji aka ce a yi shi a wata ɗaya shi ka ga indiya china faransa afirka duk ƙasashen duniya suna zuwa ne ranar takwas ga wata ake haɗuwa ranar yomin tarwiya a fito arfa dukanmu wajen miliyan nawa ba a ce a bar mata ko a bar maza ko a bar baƙaƙe ko a bar farare a cakuɗu a arfa duk wanda ya wuce tara ga watan nan to ba shi da aikin hajji dole ka shiga filin arfa kafin rana ta fito kafin alfijir ya keto in alfijir ya keto ma baka ciki baka da hajji dole ranar goma ga watan nan ayyukan da za a yi guda biyar kowa sai ya yi su a yi ɗawafi a yi jifa a yi yanka a yi aski a yi ɗawafi a yi kaga wannan haɗa kai ne kuma kowa ya sa kaya iri ɗaya ana faɗar kalma ɗaya an haɗu a gari ɗaya a rana ɗaya a lokaci ɗaya ana bauta Allah ɗaya ƙarƙashin jagoranci ɗaya sannan ka kula sallah ita ma haɗin kai ce ta musulmi in aka zo limanci yanzu duk yawan nan namu gaba ɗaya mutum ɗaya ne zai zo ya shiga gaba sai ya yi Ya yasa akwai wan liman akwai sa'an liman akwai ƙanin liman biyu ba su da sallah ta saɓanin malamai ɗaya ne yake da sallah waye mai jira liman ya yi amma wanda suke tafiya tare da liman akwai saɓanin wannan sallar za ta kai ko ba za ta kai ba balle wanda yake riga liman ruku'u ya riga shi sujjada ya riga shi dagowa wannan bai ma shiga sallar ba inna ma ila al-imamu li yutamma bi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qama qumu haka za wa idza salla jalisan fa sallu julusan hakan ka dauki azumi hadin kai ne wata guda ne da larabawa da hausawa da fulani da yarabawa da indiya da china duka ko'ina a duniya a watan ramadan ake azumi kuma azumin nan ba a ware na masu kuɗi ko na masu mulki ko na talakawa duka kowa iri ɗaya ake a sallah ba a ware tsawon masu mulki da na talakawa da na alarammomi duka cakuɗuwa ake saboda za ka shigo masallaci ta kai Allahu akubar kenan ka aje mukamin ka sai an fita Allahu akubar din nan ta aje riga kowa yanzu ta Allah ne yasa za ka ce Allahu akbar ma'ana me fasara Allahu akbar to ba shi bane Allah mai girma ba shi da fasara Allahu akbar amma Allah mai girma kai ma kana da girma kun yi tarayya ke sai akai Allahu akbar me kenan Allah mafi girma shi ne fasara Allahu akbar ba Allah mai girma ba Allah mafi girma mafi girma kun ga wannan haɗin kai ne in ka ɗauko zakka haɗin kai ne domin an ce masu kuɗi su ba talakawa sai a samu zaman lafiya ai matsalar rashin zakka mun taɓa wani bincike a Kano muka ga